بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin musulman kalil kuma muna sha na goma sha shidda muna cikin magana akan abin da shi alwala yau muna 27 ga watan jama'ar kula shigar kama zuwa sallallahu alaihi wasallam mun yi ɗaya da shekara talatin da biyar wanda ya daidai da sha hudu da dubu biyu da sha hudu ga miladiya mun tana ga darasin da yake cewa wasu na nuhu wasu su ya dai ko wato sunoni ne shi alwala wankin hannaye ne guda biyu shi mai alwala har zuwa mutum awwalan tun daga farko talata kuma zai wanke su uku ta abudan domin ta abu wato ta ga zai wanke hannuwa ne uku gaba ne ya shiga da su cikin makai kuma zai yi ta abudan ni malamai ke ce mata abudan Abin da ba a ambaci matsayi ne ba sannan hikima ce bata bayyana ba hikima ce bata bayyana ne su ba amma an ci ai ba da dan mina ga zai ce muna ita abu nan to da ni za a wanke hannu a uku domin lakin da ruwa wata ta waɗanda ya gama wa tsarki wani yakin kuma da niyya wannan kaga an yi da niyya ta da sanarwa to ana wanke hannuwan nan domin kazanta an ka ce a ba wanke domin kazanta to shi na malamin da kaza ya ce wa laula zifa ta yi ni ko da hannuwan na kama an tsafta na guda biyu ba a cika da cikin wasu yawon wanke ba masu haƙara sun ce walau ba ta da bakari ko da ya suna ka sun kwana cikin ruwa wani sun yake inda alwala su bayan ba su yawon ke so ko sai kwana ba ke kogi sai shigar da hannu a neman kuma kwana in ya sa inda alwala lalle sai yawon ke so ko sai ba su don ta abu da kau sai malla ya ce walau a hadasa fi a tuna'i ina umarni da awu. Mm. au a hadasa fi asna'i ko mutum na cikin alwala sai in canza zai fara alwala ya wanke su uku bai gaso uku ba yanzu yanzu da zai koma wa harko sai ya wanke su uku sannan shiga cikin makai wannan ya nuna ni ta abuda muftarika ta yi wato nan na malamai ka saurari nan na malamai ka kallon mu in so an su gane jahili na tun wani inda da suna ga yawancin hannun makalmishiya sai a ce to kowa ce zanen da wanga an gane inda mafitari hmm. ka ta yi sai an wanke wanka su uku sannan a zo a wanke wanka su uku ba a wanke ba a gama su a wanke hannun makalmishiya ya kalmisa in ta gama kalmisa a ta kai murja murja ɗaya ta kai wa ma zama za su da kukurar baki shi ma yana daga cikin sunna wasu shaƙun shaƙa ruwa, shi ma yana cikin sunna wa baliga musirun wanda an mai cin abinci wanda ba azumi ya kai ba in ya sai wani kurkura baki don Allah cika baki ne da ruwa muhumi nan mai azumi kai ya cika baki ne wala ya zalla sanu fi magmaga li'annahu aula sai Allah ya kuma wa fi'luhuma bi sittin afdal ko abin da yake aikata ku da kamfata shidda ka ɗiba ka kurkuri ka koma ɗiba ka kurkuri ka ɗiba ka kurkuri nawa ka ka shaka ka hurzas ka ka shaka ka hurzas ka ka shaka ka hurzas nawa wajaza au mu ma duka ba yawa baya wannan magana yace kuma ya halatta shaƙawa da kurkura baki tare ba ya ce maka wa fi'iluhu ma bi sittin afdalu ko to wajaza wai shi ma wata jimla ta ya halatta shi marmaratun illa da isin shaku ya halatta a yi tare kana ɗiba kana kurkurewa kana shaƙawa kana yacewa ka ɗiba kurkure ka shaƙa ka yace ka ɗiba kurkure gaba ɗaya kin tare waje ba eh, akwai eh, ya samu alifu ba da marmara da abin au ihdahu ma bi garfatin mutane na mutu ko ko ɗayansu da kamfata guda mun gane karatu ya ita abin nan kurkura bakin da kamfata guda ka kurkure ka kusa kurkure ka kusa kurkure ka gane ko sannan ka kare ka ɗero ka sha a sha a sha da guda ya ya wasu sarun da hatiwa domin ka abu sha ya san ba wa masu waje kulle uku ya haka nan kuma da shahwat zahirin kowane kunne wato fuska kowane kunne a shaye ka gane ko don ce uzunai ne ba sai ce kulle uzunai kowane kunne ya halatta a shahidi ta bayanai to nan an kurkure da su an shaƙa da su an shahi zahirin kowa da kunne yasa an ka wannan magana wata jadidu ma'ihima ko da sabunta wa ruwan su kunnuwa in za a shawar su a sabunta ruwa shi ma biyu. to kaga shi mai muskar bai ce ba ɗin yi wa zahiri ba don wasu malabar sun yi haɗa in ce ina kunne kake duk ko ina kunne waje shi ne an taɓa ganin ciki waje bai da ciki eh, a waje a wajen nan to mu zo kuma an so mai da shahar kansa daga bagirin da ya fara zuwa ga bagirin da iya tsoka ya baya ya kuma dawa wannan shine mashhuri domin akwai hadisin da ke gwada ana iya ta baya a yau gaba kuma da zama koma baya amma wasu malamai sun ce wannan hadisi kalbi ne na an wasu kuma suka ce aka ne sun da kala ya ce kuma ma masa a jiza to amma an ba aiki ne an ban banci da sunanci an dai ɗauke farlanci yi amma an yi shi muna tare wata zimu da ta fara'idi hifarin lainai, shi alwala wanke a wanke hannu a sha hokka yi yankin kafafu shi ma mutu haɗi fa'uf ko yi azul mana kisu mai sunkuyawa ya mai da abin da ya sunkuyawa hada hushi ɗai in ba'uda. amma in ya zama ya nisanta tsakanin ƙara alwallatai da maimaitawa domin za a gane duli mija fasin da bushewa gaɓoɓi to kaga abin da sun ya mata shi dai to amma in ya zama ya samu bugu, da bushewa obi inda na zuwa wa illa ma'a mun gane karatu shi a tafsiri kuma wato in mutum ya wanke zira'i ne na dama eh, na hagu sannan ya dawo wanke na hagu na dama bai kisi ba to an ce mai da wanda ya nakasa kawai to to amma in yanzu yanzu na amma yan abin ya nisa an samu bushewa gaba to sai ya wanke wannan takwas wanda ka mai sannan shi wanke wannan gaba da ya bari sannan shi za gaba da nan da sai wannan kuma shi aka fi mhm. eh, da mu in bai nisa ba da mu eh, wanke tare da biyu eh, in ya sunkuya in ya sunkuya wanke ce ta ta wanke ta to in abu ya yi nisa ka gane ko dan nan da ya gane hakan da an ka ci hoyo azal mana kasu wahala in ba uda fi jama'a amma in abu ya nisa da mishi ga kuwa wannan ɗaya da ya ban shi da wankewa amma in yanzu yanzu na to sai ya wanke mai dimish da ba don a lalata don tafi ba kuma shi aka fi fara ba hmm. buli ba ba a samu jifafi ba to sai shi mai zuwa sai ya huta ma a dadi ya tartibi eh? yanzu alwala ya zo sai marmakon wanda aka fara wankewa dama to sai wanke hagu da wanke hagu yanzu yanzu sai suna to yanzu yanzu sai ya wanke dama kai kwakwai sai dai dama yanzu yanzu amma in an samu bugu har ga uwa sun yi nisa sun kushe da sauransu to shi wanke wanke ɗaya da ya don lamari an gane karatu eh? ya gama a makila ya to don haka sai ya wanke wannan da ya bai amma yanzu yanzu in zai to tartibi zai ya wanke dama ne yanzu ga ya ta bari eh. na'am ban ji ba Ah, to wani aka fara wani aka fara to sai tsallaka ta da an ka zara'i ai shi ai shi mai malaka mai sun koya hmm. na'am an to mu wa man taraka faradan wanda ya fa da? to a tabi ya zo da farillar nan wa duk salati kuma zo da sallah da ya alwallahi ko ni ya sai mai shirka kai ai ya ta ya sallah ya gama kace ai da kai alwallahi ku shaka kuma ya tabbata shaka kai ba to sai zo shaka kai ko ya shaka ne alwallahi ta kamar kuma ta kamala ba to sai sa ka sallah

wasu natan in koya ya ba sunna muna tare ko fa ala halima yustaqbal wato irin mutanen da karfin alwala ba su bari alwala sala a cikin salloli da yawa to sai alwala sai ya ba sunna kila kurkurar baki kila shaƙa ruwa kila kurkurar kunni bayan ya gama sallah sai suna ya bata sai ya gyara wannan don abin da an ka hukunta da salloli amma in bai da bukatar sallah da wannan alwala nan gaba ba sai mai mai ba sai gyara wa fada'iluhu musaba alwala mawdu'un tahirun muna tare mutum shi alwala wuri mai tsarki sunan kenan ban da shadda zakka makaruhi na alwala wurin nan ko da ko ba fara kewayawa ko ba fara kewayawa wa qillatu ma'in inda karantar da ruwa bila haddin amma ba a ta ga gurgudu domin ruwan da ba wani alwala wani ko ka wani ba ka ji ba kamar da ka gidan wanka shi ma haka wata munu a aza'in da kuma ta ga dubuwa duk gaba da kasari da aka fara wuce wa ina'in da aje ƙarya alwala wajen dama amma sharaɗi in fitiha in ba ta ba in buɗaɗɗe ne amma in ta duk inda ka aje babu komai wa bada'u bi muqaddami ra'asi da farawa daga wajen goshi wa shaqqu gasli ya an kai wanki na farko an game to yin nabi mustahabi wa taslisu da ukun ta mustahabi wa hala rijlani kazalika to su ma kafafu za a wanki na ɗaya na biyu na uku awul madalubul kawo ko gode abin nema a tsarkake su muna tare da kuwa khilafu malaman sun daɗa juna sani wani daga cikin malaman da malaman mai shi da sai ce an sabani sai ne wasu malaman sun daɗa juna sani wa hal tukurabu rabi'atu aw tumna'u khilafu abin tambaya shin ko an karahanci wanki na hudu ko ko haramun na an saba to in ya zama mutum ya ɗauki cewa wanki na hudu alka cewa na ya ƙare cewa makaru amma in ya ɗauki a ƙarawa na zani to haram hmm. wata mutunani mutu haɗi na jeranta wa sunnonin alwala ma'a fara'idi gita da fallansa wasu wa kun asawaki mustahabi na wato shi wuce shi asawaki inda alwala muna tare ko musabi na amma ana yi ne na ayi alwala wa in bi isba'in ko da da ya kata ya isa in ba a tsaye mutum da samu ce ba ina misali ka talatin ba'udar minhu kamar ya asawaki don sallah ta fahila ko ta nahila da san nisan daga shi asawacin wato mutum ya riga ya alwala ko sai shi ya asawacin kada ya sallah shi ma wannan an so haka muna tare wa tasmiyatu cewa da sun lahi wurin alwala in za a fara ta mutahabi wato shuram an shar'anta cewa da sun lahi fi gusulin a cikin wanka wata yammumin an karantawa da sunan lahi wani taimama wa akilin an karantawa da sunan lahi wani cin abinci wa shurbin an karantawa da sunan lahi wani sha wa zakatin an karantawa da sunan lahi wani yanka ne ku kaga nan wajen yanka wajibi na kuma sharaɗi na amma ana magana inda an ka sharanta a ce bismillah an tahi daga muktabanci amma za a shigo da wajabci da sunna muna tare da kuwa wa rukubin an an ya bismillah wani hawa rukubi da bata wani hawan dabba wanda zai hawan dabba ya ce bismillah wa kafinatin an an ya bismillah wani hawan jirgi na ruwa wa dukhula an an ya bismillah wani shiga gida wa bihi an an ya bismillah wani hita da gida liman zilin ko da gida wa masjidin an an ya bismillah wani shiga masallaci walumti an ɗan shar'anta bishabin an shar'anta bishabin sun Allah wani mutum ya sa sura ne wani sa tuwahi wa gal ibadin an shar'anta bishabin sun Allah wani kubla kuma garkata sun za ku da kuma garkata ke bishin Allah mun gane wani da ba fa'il bahin an shar'anta bishin Allah wani kashe fila wa wada'in an shar'anta bishin Allah wani sakin iyali wasu uda mimbare wasu uda hadibin mimbare an karanta bismillah wurin takawan mai huduba mimbari don sallar don abin nan huduba juma'a an karanta bismillah ne wata kabila mai an karanta bismillah wurin nutsi da matacci idanu ne shahi wala hadi an karanta bismillah wurin sa ya kushewa wala tundab idaratul qur'an amma ba a so tsawaitar da su bane ba wannan makaruni ba domin ƙari wurin wankin abin da shari'a ta gani zammi zumin ya zan ziyada wa matuwar rakamati sannan ba a so shahar wuya ba ba a musamman da shi wurin alwala mutum ya wuce kai har yi zo ga wuraren shafa ba zo haka ba watar kuma sai da ba haka nan kuma ba a so wato ba a musabantar da barin shafa ga abubuwa ba don gurabun alwala mutum ya gaba alwala yana gani akwai sun yana ɗan kyalle a sun shi ta sayan da annan a ce wai kada ya yi haka nan to barin wannan ba musabi na muna tare wa in shakka bi salisatin fa fi karahatiha wa nadabiha qawlani mutum yazo zai wanki na alwala sai ce shin wai na ya uku yanzu na uku na uku na biyu na yanzu na uku na zai to wannan wankin da zai yi zai zama ne makaruhi da zama ne makaruhi an fara kenan mihi in dai ya game da wancan to ya bari ƙala imam mazari ya ce ka yi fi sau mai yawon arfata har wa ido dare ya yi yana shakka shi yau addaren washe garin ranar arfa ko ko a'a an yi ranar arfa yanzu ranar garta wuce daren ga to a yi sallata. bai tare da kowa yana son shi azumin na ranar arfa amma yana shakka kasancewa haka to da yan azumin nan da bari an saba zama ne makaruhi ko zama ne an suwa shi na ya tasbihi da shi wa in shakka bi salisatin wa bi karahataha wa nadbaha qawlani qala ka shakki fi sawmi yawm arfa hal huwa sai mun duba nan inda aka karanta da cewa bismillahi wuri goma sha uku ne su shari'a ta tabbatar da cewa lalle lalle ne a ce bismillahi to zai yi ba Alhamdulillah